بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau za mu yi magana ne akan ko kuma za mu ci gaba da magana ne akan shakka a adadin raka'a mun yi bayani a baya akan shakkan da baya karban gyara mun cire sallan asuba muka cire sallan eh, magariba sannan muka cire raka'o'i biyu na sauran sallolin isha da azahar da la'asar waɗannan ba sa karɓan gyara to kaga kenan yanzu in za mu fara magana akan gyaran sallah a shakka a ɓangaren shakka kenan to za mu fara ne daga raka'a uku daga raka'a ta uku kenan to abin da za mu yi magana akan sa a yau shine idan mutum ya zama da cewa yana sallah sai yake shakka shin a raka'a ta uku yake ko a ta biyu misali a raka'a ta uku yake ko a ta biyu sannan kuma in ya zama na cewa ya taso daga sujjada na biyu tunda kamar yadda muka sani kowace raka'a tana da sujjada guda biyu to ya zama na shakkan san sai da ya taso daga sujjada na biyu ne sai yake shakka wai a raka'a na uku yake ko a raka'a na biyu kenan yanzu tahiya zai yi ko kuma in ce tashahhud zai yi tunda a fikin alibaiti alaihi musallam tashahhud muke da shi to sai in ce tashahud zai yi ya zama raka'a na biyu kenan yake ko kuma miƙewa zai yi a raka'a na uku yake bayan ya taso daga sujjada na biyu kenan to in ya zama na cewa abun da ya faru da shi kenan to a wannan muhalli abun da ya hau kansa shine zai gina akan cewa yana yana raka'a na uku ne kenan miƙewa zai in ya miƙe ya gina akan cewa raka'a na uku yake to kaga zai miƙe in ya miƙe sai ya ƙaro ɗaya sai ya zama ya cika hudu kenan to yanzu tun da ya riga ya cika hudu to sannan kuma ai akwai tsammani yana yayi kokonto a ciki a cikin sallansa shin biyu yake ko uku to yanzu sai shari'a ta bashi wani eh, menene ake cewa gara basa ko kuma ta bashi wani dama ta bashi wani chance take cewa to yanzu tunda kayi shakka a na biyu kake ko a na uku ta iya yiwa tunda ba sani ba ta iya yiwa a na biyun kake a hakika ta iya yiwa kuma a na uku kake a hakika wannan duk muna magana ne bayan mutum ya yi sallama kenan ya gina akan cewa a raka'a ta uku yake zai tashi ya karo raka'a daya sannan sai ya zauna ya yi sallama to ya kammala sallah to a yanzu shine muke magana bayan ya kammala sallan kenan ya karisa to sai shari'a take ce masa to yanzu zai iya yiwa a hakika raka'a a na biyun kake zai kuma iya yiwa a hakika a na uku kake to ba sani ba to yanzu saboda magance saboda rufe wannan kofa din sai shari'a take ce masa to yanzu bayan ya kammala sallah din abun da ya hau kansa shine zai tashi ya zo da abun da ake cewa raka'atul ihtiyat zai zo da raka'a na ihtiyat wannan raka'a ta ihtiyat raka'a ɗaya ne za a yi tunda yanzu ya yi shakka ne akan na uku ne ko na hudu to kaga kenan in a raka'a na uku yake a haƙiƙa dama ya tashi ya zo da ɗaya sallansa ta cika in a raka'a ta biyu yake a haƙiƙa to kaga yanzu sallansa a hakika raka'a uku yake nan. to bayan yayi sallama zai tashi ya zo da raka'a ɗaya na ihtiyadi wannan raka'a ɗayan in a hakika in a hakika yana raka'a na biyu ne ya gina akan cewa na uku yake saboda shakkan da yayi to zai zo da wannan raka'a ɗayan wannan raka'a ɗayan ita za ta cike gurbin eh, wannan sallah raka'a ɗayan da ta rage masa a sallah ɗin wannan shine abun da ya hau kansa Dan haka zai tashi bayan ya gina akan cewa na uku yake ya tashi ya zo da raka'a ɗaya ya sallama to zai zo da raka'a ɗaya kuma ta daban wadda a wannan raka'a ɗin eh, zai karanta fatiha ne kawai zai tashi ya kabbaran harama ya karanta fatiha sannan sai ya yi ruku'u sannan sai ya taso ya yi sujada ya ƙarisa raka'a guda ya yi sallama to in yi wannan sallama ɗin shikenan sallansa ta cika ya zo da raka'a ɗaya kaga kenan in raka'a hudu ya eh, yi a sallansa a hakika lokacin da ya shakka akan uku yake ko biyu a hakika uku yake ya tashi ya kuma ya zo da ɗaya to kaga sallansa ta cika raka'a hudu in kuma a hakika yana na biyu ne to kaga yanzu raka'a ɗayan da ya zo da shi a bayan ya yi sallama shine zai zama cikon wannan raka'a ɗayan da ya rage masa a sallah wannan kenan zai zama na cewa yanzu shi raka'a kowane yanayi dai raka'a hudu yayi sawa'un a lokacin da ya shakkan a biyu yake a hakika ko kuma lokacin da ya sallan a uku yake a hakika sallansa ta cika raka'a hudu ba tare da wani matsala ba insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh